ya yi magariba ya yi isha'i sai tinkari kiyamun laili kuma eh, azuminsa kuma ya yi don bacci ne ya danne shi sai dai idan yana dan barkawa ya haka ya koma to nan kan ba bacci ne ya danne shi ba shaidan ne irin kananan shaidanun da ba daure ba suka fi karfinsa saboda rauninsa kanana ma sun kada shi yaya manyan suka dawo Eh, an ɗaure mara da amma ƙananan masu masu rarrafen ne ba amma sun danne shi sun hana shi tashi zai tashi ya su ce masa gara da sauran to wannan kam ya yi kuskure domin ya yi kuskure ya ƙi ya yi sallah a kan lokacinta to amma in bacci ne ko haƙƙi ɗaya bai da shi kun gane wannan don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a rubuta laifi ga wanda yake bacci ko ya manta ko ya kuskure an fahimci wannan don haka in ya farka kawai abinda zai yi sai ya buɗe baki sai ya ƙoƙari ya ci gaba da sallolin da bai yi ba sai tinkari gaba kuma Allah ya gafarta mana wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam Allah ƙara basira da nisan kwana da imani malam ga tambaya na kama haka mutum ne yana da mahaifinsa amma duk abin da ya mahaifinsa baya gani sannan wani lokaci kuskure kaɗan sai ya tashi ya kama zagi don allah malam a ba shi shawara shawarar da za a yi kawai ya yi haƙuri da shi don mahaifinsa ne ba za mu ce ka guje shi ba ba za mu ce kuma ka kai shi ƙara ba sai dai ka ci gaba da yi masa addu'a allah ka shiryar mun da babana allah ka daidaita tafiyata da babana allah ka sa sona a cikin zuciyar babana allah ka sassauta wannan kaushin hali da babana yake da shi ya dawo ya zama mai sanyin hali tafiyar mu ta tafi tare mu rika ba juna shawara ka dage kana yi wa babanka wannan addu'ar haka in ma shi din ne ya dage rika yi maka addu'a don tafiyar ku ta zan tare ku tafi tare don so ake a ce rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna ja'alna lil muttaqina imama kaga wannan in ba ana hakuri da juna ba wannan ba zai samu ba don haka addu'a za ka yi ta yi wa babanka kuma kana ta ƙoƙarin ƙirda don me yake so wani lokacin da kake ga kamar kamar bai gani ba ka kasa ka je ka yi gida mai kyau ka sa ac ka yi komi ka bar shi a ɗakunan taɓo fallon baƙin kwano irin na da naka kuma dogo daga nesa ana gani akwai firji a ɗakinka matarka zannuwanta masu tafshi masu ƙyalli uwarka kuma ga ta nan in an ta tsaya a kofa ana kallon komi san irin zannuwan nan shara-shara ko babanka kuma tsohon gare yake yawo da shi abinci kuma kaɗan in ka je ka sayo dankalin turawa ka sayo musu dankalin gida eh eh shinkafa yar waje ka je gunsu malalilu ka auno baka he ka kai musu wannan yayi mai irin mai garari ya garau din nan na inji su kuma he ka je inda ake tuntsurar da jarka he ka tsiyayo musu wai zuciyarsa Fakila tana nan fa tana gane da abin da kake yi ka fifita matarka a kanka ka fifita abokanka a kansa abokanka za su zo ka fito da abinci mai kyau mai kyau ku zauna ku ci ta hira shi kuma yana can a wancan ɗakin tsoho abincinsa irin na gargajiya na da aini babana ya me za ka yi da kuka ce babana son kuka yake ba dole ba ne ai mutumin da ne shi yanzu in ba kuka aka kai mar ba Allah dole ta zame bai dole ne to yawanci su iya iyayen nan ba suna kula da wani abu da kake musu kai kuma kana ga kaman kana kokari ba kai kokari komi ba kuma to ka dubi kanka ka fahimci me kake kokarin kake yi ko zato kake zato kake kana kokarin ko kuma sai ka je ka sabo irin motar nan kacar kacar kacar kacar babu a rika kai ka unguwa kai kuma taka irin bakan nan ka shiga ciki tudu kuma yana kallo ba wanda ake kai matan ka unguwa lafiyayya wanda babanka da ka kuma wata kacar kacar kacar kacar kacar kacar shi bai da basira baya gani ne wai kai kai kokari kake gani shi kuma yana gaba kai kokari ba to mu rika kulawa wani abun kai zaka ga kamar ka yi iya kokarin ka kuma alhali akwai kuskure ya kamata kada ka yadda ka rika fifita uwar uwar ƴaƴanka akan uwar da ta haife ka kar ka fifita abokananka ko iyayen matarka kan ubanka don wani ya fi girmama baban matar shi akan baban shi musamman yan boko baban matarsa kan ba a neman kuskure amma babansa ha babana wallahi bai da matsala ne duk abin da na wai lafiya lau ba da matsala ai babana wai babansa ba da matsala to akwai kuskure don haka mu kiyaye mu kiyaye in har da gaske kake kana iya ka wajen iyayenka su ne ba sa gani to kai ta addu'a kai ta addu'a Allah ya daidaita ku Allah ya ganar da su Allah ya sa su sauko su ci gaba da baka haɗin kai don a gudu tare a tsira tare wannan shine abin da ya kamata mu rika yi mu yi ta taimakon juna da addu'o'i Allah ya ba mu nasara to Allah ya mana daidai kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka taimake mu da nisantatta Allah muna roƙonka ka na duniya da lahira Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa malamanmu da yan uwa musulmai inda suka riga mu da imani ka shirye mu ka shiryar da ƴaƴanmu da zurriyanmu gaba ɗaya ka shiryar da dukkan wani musulmi abokin zaman mu na kusa da na nesa Allah ka taimake mu da mutuwa akan tauhidi ka taimake mu da mutuwa akan sunna Allah ubangiji ka sa mana son mai son Allah da tauhidi ka sa mana son mai son alkur'ani ka sa mana son mai son addinin musulunci ka cire mana soyayyar wanda duk Allah ya tsani addinin Allah ya tsani littafin Allah ka sa mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa ka sa mana kaunar bin sunnarsa fiye da hanyar kowa Allah ka taimake mu da mutuwa akan haka ka tashe mu a ƙarƙashin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayin Allah da suke taimakon addini suke taimakon bayin Allah da dukiyoyinsu da ayyukansu da shawarwarinsu da kuzarinsu Allah ka taimake su ka ɗaga darajarsu Allah ka sa makomarmu da mu da su jannatul firdausi da rahamarka malaman da suke taimakon mu suke karantar da mu suna gaya mana gaskiya Allah ka saka musu da alkhairi ka ɗaga darajarsu ka kare su daga dukkan abin da zai dame su duniya da lahira ka ɗora su akan dukkan wani makiyinsu shugabanni da suke bin shawarwari nagari suke taimakawa talakawansu suke adalci a shugabancinsu suke tausayin mabiyansu Allah ka tausaya musu Allah ka taimake su ka tsare su ka kare su ka dora su akan dukkan wani makiyinsu Allah ka tsare mana wannan karamar hukuma ta son Allah ka kare mana ita daga dukkan abin da zai tada hankalin mazaunan cikinta Allah ka ɗaukaka musulunci a cikinta ka ainihin kafa tauhidi a cikinta ka ainihin yada sunna a cikinta ka taimaka wa masu taimakon tauhidi da sunna Allah ka ɗora su akan dukkan makiyan wannan al'amurra guda biyu Allah mun roƙe ka jihar Adama ka kewaye mana ita da tsaro Allah ka tabbatar da alkhairi gare ta Allah ka taimaki malamanmu na cikin wannan jiha ka taimaka musu kamar yadda suke gaya mana gaskiya ka tsare mana su ka kare su ka ɗora su akan dukkan wani makiyinsu shugabanninmu da suke taimakawa talakawa ta hanyar yin adalci a wajen hukuncin su da kuma tausaya wajen ainihin gudun zalunci a cikin gudanarwar mulkin su Allah ka taimake su ka kare su ka ɗora su akan makiyansu Allah ubangiji ka taimaki musulunci a cikin wannan jiha ka ɗaukaka shi ka yada tauhidi a cikin wannan jiha ta adamawa ka taimaka mana da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a fiye da bin hanyar kowa a cikin wannan jiha ta adamawa Allah ka taimaki ƙasarmu Najeriya da tsaro Allah ka ɗaukaka musulunci a cikinta Allah ka ɗaukaka malaman sunna wayanda suke kira akan gaskiya a cikinta ka ɗora su akan makiyansu Allah ka taimaka wa masu ba da shawara ta gari a cikin wannan ƙasa ta Najeriya wayanda suke ba da muguwar shawara Allah ka shirye su in ba masu shiryuwa ba ne Allah ka lalata su Allah ka taimaki shugabannin da suke adalci a wannan jiha ƙasa tamu Allah ka taimake su matukar suna tausayin talakawa ka tausaya musu matukar suna adalci ka agaza musu Allah ka kare su ka ɗora su kan maƙiyansu Allah ka taimaki duniyar musulunci musulmai a ko ina suke a duniya cikin matsala Allah ka sama musu mafuta Allah ka sama musu mafuta wayanda suke cikin sarari kuma Allah ka taimake su da tabbataccen imani wannan mugun ciwo da ake ta kururuta shi akwai shi ko babu shi Allah ta'ala alamu Allah mu dai musibar ciwon ya addabi duniya ba wai ciwon ba musibar da aka ainihin liƙa a ciwon ta addabi duniya an samu matsala ta gefen addini an samu matsala ta gefen walwalar neman abinci Allah muna roƙonka ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan annoba ta covid-19 Allah ka kawo mana ƙarshen wannan annoba ta corona Allah ka kawo mana ƙarshen duk mai ƙoƙarin ganin ta yaɗu don ya samu dukiya Allah ka lalata mai tunanin yadda za ta yaɗu don ya samu arziki Allah ubangiji ka taimaka wa masu ƙoƙarin ganin an donkofe ta Allah ka donkofe masu ƙoƙarin haɓaka ta Allah ka lalata tunanin masu ƙoƙarin ta yadu Allah ka taimaka wa masu ƙoƙarin danne ta Allah ka ɗaukaka musulunci ka dawo mana da ainihin ruhin addininmu ka buɗe mana haramin makka da haramin madina ka taimaka mana da shugabanni na gari Allah ka taimaka mana kamar yanda ainihin muke ta addini a masallatanmu mu taru mu taimakawa juna da addu'o'i Allah ka dawo mana da ruhin addinin mu haka Allah ubangiji ka taimake mu ka karbi addu'o'in mu ibadun da muke a cikin wannan wata na Ramadana muna roƙonka Allah kada ka haramta mana ganin Lailatul Qadri kada ka haramta mana dacewa da ibada a cikin wannan dare Allah mun tinkare ka da bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na duniya da lahira bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره